côté du président Jovenel Moïse. Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga birnin kwannin jamhuriyar Nijar a kan mitoci 16-21-25 ana iya samun mu a kodayaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com Masu sauraren mu Haruna Mamman Bako ne ya bullo muku a shirin mu na musamman wanda a yau zai zo muku daga birnin kwannin jamhuriyar Nijar tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. A cikin shirin za ku ji cewa hukumar zaɓe mai zaman kanta ta tarayyar Najeriya ta ce tana jiran majalisar wakilai ta yi mata gayyata ta musamman domin ta bayyana mata cewa akwai na'urar da za su iya amfani da ita wajen bayyana sakamakon zafuffuka ba tare da samun wata matsala ba. A jamhuriyar Nijar kuwa hukumomin ilimi mai zurfi ne na kasar suka bada tabbashin ɗaukar tsauraran matakai don dakile dukkanin wani yunkurin sata jarabawar bakaloriya da za a gudanarwa a ranar hudu ga watan Agus idan Allah ya kai mu idan muka sake lekawa a tarayyar Najeriya za ku ji cewa annobar amai da gudawa na ƙara yin banna a su jihohin kasar muna ɗauke da yan ƙasa da hukuma da sharhin jaridun jamhuriyar Nijar amma duka wannan zai zo muku ne bayan na mai sheku a Washington DC domin sauraron labaran duniya. To Assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran. jiya litinin kasar pakistan ta ce ta miƙa wasu sojojin afghanistan da 'yan sanda da dama ga hukumomin kasar afghanistan kwana guda bayan da suka ƙetare kan iyaka a yunkurinsu na tserewa yayin da 'yan tawayen taliban ke daɗa dannawa zafafa hare-hare da taliban ta yi a 'yan makonnin nan ya tilasta ɗaruruwan sojojin da ke goyon bayan gwamnati gudu neman mafaka a tajikistan iran china da kuma pakistan wanda hakan ya baiwa 'yan tawayen damar kwace wasu muhimman wuraren ƙetarawa zuwa waɗannan ƙasashe makwabta rundunar sojin pakistan ta ce jami'an tsaro 46 ɗin ciki har da 'yan sanda biyar an ba su abin da ta kira mafaka da kuma damar wucewa zuwa cikin Pakistan bayan da suka roƙi wannan damar da daren shekaran jiya Lahadi bayan da suka kasa kare wuraren da suka ja daga a ƙetaren iyakar. Cikin 'yan watanni masu zuwa sojojin Amurka da ke Iraki za su kawo ƙarshen yaƙi yaƙen da suke yi a can. A cewar shugaba Joe Biden jiya Litini, yayin wata ganawa a fadar White House da Firaministan Iraki Mustapha Al-Kadmi. Yayin da yake amsa tambayar manema labarai a fadar ta White House, Biden wanda ke gangada shugaban kasar na Iraki ya ce sabon aikin sojojin Amurka a Iraki zai zama na abin da ya kira ci gaba da bayar da horo da taimakawa da kai ɗauki wajen daƙile ƙungiyar ISIS yayin da take ƙoƙarin farfadowa. To amma zuwa ƙarshen shekarar nan ba za mu shiga wani yaƙi a can ba. Biden ya ki bayyana ko sojojin Amurka nawa ne daga cikin jimlar 2,500 na yanzu za a bari a Iraki ɗin. A ci gaba da ɗaukar matakan tabbatar da tsaro a yankin Sahel da kuma makwabtan ƙasashe, shugaban jamhuriyar Nijar Muhammad Bazoum zai kai ziyara maraɗi mai makwabtaka da Najeriya a ranakun ɗaya da biyu ga watan Agusta. Ga wakilin sashen Hausa a Yamai na Barma da rahoton. Jihar Maradi na daga cikin yankunan da suka tsinci kansu cikin tashin hankali inda masu satar shanu da masu garkuwa da mutane suka addabi jama'a bayan taɓarɓarewar al'amuran tsaro a jihohin arewa maso yammacin Najeriya da suka hada da Katsina, Zamfara da Sokoto. Dubban 'yan Najeriya ne suka tsallaka zuwa wasu sassan jihar ta Maradi yayin da wannan matsala ta tilastawa wasu 'yan jihar Kaura daga matsugunansu domin neman mafaka. Abin da ya sa shugaban ƙasar Nijar Mohamed Bazoum zai yi tattaki zuwa wannan yanki aiki gwamnan maradi zakari umaru ya kira taro domin sanar da al'umma makasudin wannan ziyara abin da ya kai shi difi shine zai kashi maradi matsala ta tsaro tabbat da izinin allah zai zo muna nan ya yi ɗai ga wata ya yi bi ga wata sannan ya tashi zuwa zandar inda za a yi sallar da shan ice bana ta turwakut mazauna jihar ta maradi sun yi murna da jin wannan labari ganin yadda ayyukan 'yan bindiga suka haifar da koma bayan harkokin yau da kullum na mataka wanda aka sani da shagi nan sabon gari muna fatan allah ya kawo shi lahiya kuma sako na yi muna so maganin nama a kyautata allah ubangiji ya kawo shi lahiya muna fatan kasa ta yi zaman lahiya wannan kashe-kashe allah ubangiji ya kamu saukin wanga abu jihar maraɗi wacce ke matsayin yanki na biyu mafi yawan al'umma a jamhuriyar nijar bayan jihar da magaram ita ce jihar da ake ɗauka a matsayin cibiyar kasuwanci ta ƙasa baki ɗaya inda a kowace rana hada-hada ke ƙara karfafa a tsakanin 'yan kasuwar nijar da najeriya saboda haka batun farfado da kasuwanci na daga cikin batutuwan da shugaban kasa zai tantauna a kansu da mutanen maraɗi sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger da salabar ma. Duk da yake a 'yan watannin da suka gabata, Japan ta nuna alamar za ta kai duk wata gudunmawar kare Taiwan daga China. Za ta taimaka wajen kare tsibirin ƙasar daga duk wani harin China ɗin ne kawai. Idan Amurka ta buƙaci ta yi hakan, ko kuma idan tashin hankalin ya shafi tsibirorin da ke gefe, waɗanda ke ƙarƙashin ikon Japan a cewar masu nazarin al'amura. China na ikirarin Taiwan tatace. ce. kuma bata kauda yiwuwar amfani da karfi wajen tilasta tsibirin kasar ta miƙa wuya ba. Japan za ta shiga sahun duk wani matakin kare ta wanda Amurka za ta jagoranta saboda tarihin ƙawancenta da Amurkar. ciki har da yarjejeniyar tsaro tsakanin Japan da Amurka ta tsawon shekaru saba'in a cewar ƙwararru ko kuma idan canar ta kai harin ta yadda ya yi illa ga ƙananan tsibirorin japan irin su yanaguni waɗanda ke daura da gabar taiwan daga ta gabas. labarun duniya kenan muka kawo muku daga nan sashen hausa na muryar amurka a halin yanzu za mu leƙa taskar rahoton da muke ɗauke da su inda za ku ji cewa hukumar zaɓe mai zaman kanta a tarayyar najeriya ta ce tana jiran majalisar wakilai ta ƙasar ta yi mata gayyata ta musamman domin hukumar ta mata bayanin cewa akwai na'urar da za su iya amfani da ita wajen bayyana sakamakon zaɓuɓɓuka ba tare samun wata matsala ba daraktan wayar da kan al'umma da yaɗa labaran hukumar ta zaɓe mai zaman kanta ta tarayyar najeriya naik dazan shine ya bayyana wa wakiliyar muryar amurka a birnin tarayya abuja madina dauda haka a wata hira ta musamman da ta yi da shi ga dai yadda hirarsu ta kasance ba lokacin da a tarihin hukumar zaɓe da na sani da aka gayyaci hukumar zaɓe zuwa majalisar tarayya da bata kasance ba abinda muka ji a talabijin shine majalisa tana bukatan ganin mu sa'an nan daga bisani aka ce ta ma majalisar ba ta bukatan ganin mu to wannan bai bi ka'ida ba ka'idan shine in ana so a gaice mu sai a rubuta mana a hukumance to idan aka rubuta mana a hukumance sai kuma mu kasance to ba a yi haka ba saboda haka mu matsayin mu shine ba a gaice mu ba to labarin da muka samu shine cewa shi shugaban hukumar zaɓe bai zo ba saboda kada a kawo wata takaddama nan kuma gashi kana mana bayani daban to ina gaske take ai gaskiyan shine ta hukumar zaɓe ba ta da wani abun boyewa komanta tana yi zahiri tana yi a fili muraran kowa yana gani ba boye-boye to akwai wani sashi na gyararren dokar zaben nan da yanzu haka yake jawo cece kuce a cikin al'umma kuma ku yanzu kun fito kun ce wannan bangaren da aka yi wa gyara ku kuna da dama na bayyanar da sakamakon zaɓe ta yanar gizo su kuma majalisa sun ce sun samu rahoto daga wajen hukumar sadarwa cewa kashi hamsin cikin ɗari na shiyoyin najeriya ba su da harkar sadarwar nan to wani ƙarin haske za ka yi mana akan wannan to gaskiyan shine tun wato a 2018 shekara guda kenan kamun zaben 2019 hukumar zaɓe ta tutubi hukumar sadarwa wato national communications commission akan tana bukatan ta tura sakamakon zaɓe daga cibiyoyin zaɓe bayan an yi zaɓuɓɓuka na 2019 kuma da muka tuttubi wannan hukuma na sadarwa ta gayyaci wato su kamfanonin sadarwa an kafa kwamiti mun zauna da ita hukumar zaɓe da hukumar sadarwa da su kamfanonin sadarwa kuma suka amince a yayin wato a 2018 akan haka yana iya yiwuwa a ɗari bisa ɗari sa'annan kamfanonin mtn da airtel a wancan lokaci sun shaida mana ko kuma sun tabbatar mana cewar suna ma iya wannan abu kuma sun a baya sun yi ma hukumar jam wanda ke jarabawa na masu shiga university da kuma hukumar karban haraji kuma suka nuna mana akan tabbas suna iya ba da wannan tallafi ko bisa ga wannan muka nuna musu to ga irin wajaje da muke son a sami tura wannan sakamakon wato cibiyoyi dubu ɗari da ashirin ɗin nan a faɗin ƙasar nan to bacin haka a tun dubu biyu da ashirin wato shekara ɗaya da ya shuɗe mun yi zaɓuɓɓuka guda ashirin da shida kuma a nan zaɓuɓɓuka ai mun nuna a fili mun saka ta yanar gizo ma mutane su ga sakamakon zaɓe a cibiyoyi inda muka yi zaɓuɓɓuka mun fara da zaben majalisa a nasarawa sa'an nan muka zo muka yi zaben gwamna na edo da ondo da wa'ansu zaɓuɓɓuka duk wa'innan mun nuna cewar ga sakamakon zaɓe a cibiyoyi inda aka kada kuri'a a halin yanzu sai jamhuriyar nijar inda hukumomin ƙasar suka ba da tabbashin tsauraran matakan da suka ɗauka don dakile dukkan wani yunkurin sata a jarabawar ɗalibai da ke neman takardar shaidar kammala karatun share fagen shiga jami'a wato bak a yau talata 27 ga watan yuli ne ya kamata a soma rubuta wannan jarabawar sai dai aka ɗage zuwa ranar hudu ga watan august saboda waɗansu dalilai masu nasaba da tsare-tsare a cewar ministan ilimi mai zurfi na jamhuriyar nijar professor mamudu shibu kome na tsare-tsare zai kammala kamin wannan ranar mu dai mun shirya mun ce musu duk an da aka kama ko ya sani ko ya gani bai gayi ba ko ya yi da kanshi ko ya ji wani ya yi bai gayi ba insha Allah doka za ta taka shi ba ka ga barawo ya za kama shi mun gashi da sake eh, da diploma na niger ko ina a duniya tana da daraja yanzu an kawo waɗanda sun zo ga koyi karatu kawai don neman kuɗi an kawo su daga wani waje abin da ba su yi garin su ko su nan suna yi shi ya kamata komai ya kare To a halin yanzu za mu sake koma a tarayyar Najeriya inda a yayin da ake fargabar shiga zagaye na uku na cutar mashako coronavirus annobar amai da gudanawa na ƙara yin barna a waɗansu jihohin ƙasar. Kanan da za ku ji a cikin wannan rahoto da Hassan mai da kai na haɗa muna daga birnin tarayya Abuja. annobar cutar amai da gudawa da sannu a hankali ke ƙara samun gindin zama a arewacin najeriya na ƙara zama abin damuwa annobar da ta bullo a galibin jihohin arewacin najeriya ta fi zafi a jihohin bauchi sokoto zamfara kano da plateau sama da mutane 325 ne cutar ta halaka a najeriya baki ɗaya yayin da dubban dubatan mutane kuma ke ci gaba da kamuwa da wannan cuta jihar Bauchi ce ke kan gaba wurin kamuwa da wannan cutar na kuma nemi karin bayani daga babban sakataren hukumar kula da lafiya a matakin farko na jihar Dr. ruwan Muhammad. A wato tun ranar 24 ga watan April da wannan abun ya fara a nan wani kauye makami a nan kasan bura nan kama kuma yingi a mutane takwas suka kamu daga nan kuma sai shigo cikin bauchi sai misau daga nan kuma abu sai karuwa yanzu haka da nake magana kamar hukuma guda goma sha tara ne a cikin ishirin ɗaya ne kawai wanda babu wanda yake da kwalara da kuma wanda suka mutu magoro ne kawai ba kowa ba wanda ya kamu ba wanda ya mutu amma duk wa'annan ƙananan komai duk wanda suka kamu an samu mutuwa ko mutane ɗaya sun kamu. Dr. Mohammed ya ce kawo yanzu akwai ƙarin matakai da suke ɗauka. Ita wannan ah, ciwon ta rigakafi wanda da ke a cikin Najeriya da ya ne abin ya fi yawa sosai tsamari sai hukumar kiwon lafiya na duniya ta ba da bauchi miliyan ɗaya da ɗari biyar daga kafi. wanda za a bara mutanen bauchi local gama shi ne yawa sosai to shi ne sai muka raba biyu ana akwai na farko da na biyu wato first and second dose sai aka raba maganin dubu ɗari bakwai da hamsin an ka bayar yanzu an wa kwana biyar an fara za a gama ranar laraba sai kuma za a yi kwana biyar ana yi ko ba gida gida ba ne ana zuwa wajen cibiya ko asibitocin mu ne ake bayarwa sandin tsigawa a baki ruwa ne tsigawa ake a baki kamar yadda polio na so mutane ba su da wani matsala ba allura ba ne a nan babban birnin tarayya abuja ma cutar na ƙara kankama kamar yadda a daraktan kula da lafiyar al'umma na babban birnin dr sadiq abdurrahman ke min karin bayani yanzu haka an samu dai duk kusan gaba daya kananan hukumar shida na rayan cutar tabaraka amma inda ta fi kamari shine wajen world world wato muna da ainihin political ward wajen 62 a abuja a cikin 62 wajen 39 sun fara gano alamomin waɗannan suna ba da report akan barkawa daban-daban cutan cikinsu akwai wanda suka yi karfi sosai wato kamar irin su kubuwa gwagwa faikon kori kabusa guyi gwarin fajiwa zuba gaube da kudu na daya sofa dai an samu kimanin mutane 814 da suka kamu da wannan cutan a ciki wajen 65 sun nakasa a jihohin yobe da kano cutar ta halaka mutane da dama yayin da dai hukumi ke iya bakin kokarinsu domin shaukan wannan cuta kwararru a kan cutuka masu yaduwa irin su hassan karagama na ganin akwai matakan da su ma jama'a ya kamata su ɗauka. da farko ya kamata mutane su guji jefa abu kamar mushen wani dabba ko na kaza ko wani abu a cikin kwalbati inda ruwa yake gudana sannan a guji hada bayan gida da kwalbati da yake gudana sannan abu na biyu a yawaita tsafta a cikin gida sannan abu na gaba ya kamata mata su guji yin amfani da gurɓataccen ruwa wajen yin wanke-wanke da wasu sauran abubuwa ruwa da ya kamata a sha ya kamata a sha ruwa ne mai tsafta sosai ko kuma a tafasa ruwan hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria a halin yanzu ga muhammadu ibrahim kwari dauke da shirin 'yan ƙasa da hukuma 'yan ƙasa da hukuma dukkan fitina daga jahilci take tuce kauna ta lalace shi ke jawo a yi zalunci da matsawa gun karban hanci duka ba wannan a cikin yanci. Masu saurari Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan kasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Za a kira ka a nuna ma ga kuɗinka kana sa hannu sai a yanke kuɗin sai a baka dan cikin canji wanda zaman da kai ka ci bashi kamar ni da aka ba miliyan biyu na ci bashi sama da nan miliyan ɗaya da wani abu. Ba adashin gata ba ne adashin mutuwa ne don wallahi mutuwa muke ya kan abin da dai kana baka da lafiya dubu talatin da biyu na da kai ne. ni da ina da yaya kusa da takwas. mu ga majalisar tarayya da senate su duba makoman mu akwai illar in aka baka ɗungurungun ka je ka cinye du ka guda akwai kuma wannan watakila ba a baka gaba ɗaya ba matsala ta zo maka mai girma amma ba za ka iya karɓa duka ba sai dai a ci gaba da baka wannan kaɗan kaɗan masu ware wasu 'yan sandan najeriya kenan da suka yi ritaya suke kokawa game da lamuran da suka shafi haƙoƙinsu na fansho da giratuti kuma shine batun da 'yan ƙasa da hukuma na yau zai mai da hankali a kai a dakace mu sai an manta da su zalunci an zauna an kashe jahilci an tumɓuke tushen lalaci roko da bara da tumasanci na rashin aiki da yawan barci to sai kaga an more Madalla. Masu rarrakin a shekara ta 2004 ne Majalisar Dokokin Najeriya ta yi wata doka da ta sauya fasalin harkokin biyan fansho ga ma'aikatan da suka yi ritaya a ƙasar. Tanadin wannan doka dai ya mayar da sha'anin biyan fanshon ma'aikatan da suka kammala aikin gwamnati ga kamfanoni masu zaman kansu tare da kafa hukumar da za ta ringa rijista ga waɗannan kamfanoni da kuma saka idanu kan yadda suke gudanar da aikace-aikacensu. Sai dai wannan garan bawul bai shafi wasu hukumomi da ma'aikacin gwamnati ba, kamar hukumar sojoji da wasu daga cikin ma'aikata masu sanya kayan sarki. Kusan shekaru goma sha bakwai kenan ana aiwatar da wannan sabon tsari na biyan fansho a Najeriya. Amma 'yan fansho da dama suna bayyana rashin gamsuwa da shi jami'an 'yan sanda da suka yi ritaya daga aiki musamman kanana da matsakaitan masu mukami na cikin waɗanda ke kokawa da wannan tsari na karɓar fansho a hannun kamfanoni masu zaman kansu sunana asp muhammad bello tambon tun farko hakkinmu da ya kamata a bamu sai aka kacalcala mana shi a gida hudu a kashi gida hudu din nan sai aka cire kashi ɗaya aka baka kamar misali kana da naira miliyan shida za a raba miliyan shida ɗin nan guda hudu sai a baka kashi daya wanda yake bai kai miliyan ɗaya dubu ɗari bakwai ba a shekara talatin da biyar. To sauran kuɗin ba? Sauran kuɗin an kwashe an ba wani kamfani wanda yake shine yake tsara maka abin da zai baka duk wata wanda yake misali da nake assistant superintendent of police na bar aiki ya kamata a ce ina mataki na tara a bani basic salary ina misali naira dubu tisan ko dubu ɗari sun dawo suna bani naira dubu talatin shine korafinmu ga majalisar tarayya da sani. intanet su duba makoman mu dawo ƙarƙashin shilda ɗin mu na ɗan sanda dama akwai ta su suke biyan ka hakkin ka gaba ɗaya kuma su ci gaba da baka pension naka basic salary aka ba kuwa kamar yadda aka wa sojoji yanzu. sunana asb zurkai wakili na yi ritaya 2015 sai da na shekara ɗaya da wata biyu ina zaune babu albashi babu ko sisi a'ida miliyan da hamsin ya kamata a bani sai aka bani miliyan biyu da dubu dari da naira ashirin a kai kamfanin da aka kai mu za a kira ka a nuna ga kuɗin ka kana sa hannu sai a yanke kuɗin sai a baka dan cikin canji wanda zaman da kai ka ci bashi kamar ni da aka ba miliyan biyu na ci bashi sama da nan miliyan ɗaya da wani abu ga asibiti ga yara ga abincin da zamu ci yanzu kuma bayan ma an ba da wannan dan kudin da ake bani na fensho ya kamata a ce an bani ainihin basic salary ina dubu tamanin da biyar to yanzu sai ake bani dubu ashirin da biyar a matsayin fensho to na rasa abin da ya cinye sauran in ka taba za su ce yana hannun kamfani kamfani in ka je wurin za su ce ai fesar gama ta musu kuɗi ba to mu rasa inda kuɗin yake to yanzu mu mun gaji a fitar da mu a bamu kuɗin mu koma tsohon tsari wanda hukumar 'yan sanda take biya babu ruwanmu da wannan kamfanonuwa muna kira ga 'yan majalisu na najeriya national assembly da house of representatives su daure su duba allah su duba allah akan wannan matsalar mutanenmu suna mutuwa wasu sun zama paralyzed wasu suna nan ba su iya tafiya wasu ba sa gani wanda ba kafa ba ma san fenkom don allah da annabi 'yan majalisa su daure su duba allah su cire mu daga wannan kamfanin zaluncin ya yi yawa asp Sa'id garba garha da ke zaman sakataren rishon shiyar kano da ta kunshi jigawa da kano da kuma katsina na kungiyar tsaffin 'yan sanda da ke karbar fansho a hannun kamfanonin biyan fansho ya yi karin bayani abin ne akwai masu toka akwai masu warwarewa tun da ana biyan mu pension an tura kudaden mu zuwa kamfanoni an kamfanoni su 24 ne saboda haka kudaden mu yana hana yansu su suke biyan mu yadda suka ga dama kamar ni misali yanzu ni da kaina na rataya ina yin sp a lokacin na rata ana biya na dubu ɗari da talatin yanzu na waye gari ana bani dubu talatin da biyu a wata ni ina da iyali ƴaƴana a takaice ba zan kasa ƴaƴa in samu ƴaƴa ashirin da takwas ba kuma san da na rataya ina kwance a asibiti na nemi ma a bani rance a cikin kuɗi na aka hana ni aka ce ba ba ruwansu ba a cikin tsarin su dan akwai motar da nake hawa shine yara na suka je suka sayar aka biya kuɗin asibiti da shi har yau ko keke ban iya mallaka ba me ku gwamnati tare da na wa aiki ya biya ni pension ba a kamfanin su suke biyan pension yanzu kuma ba kamfanin yawa ake ba gwamnati tare ne ake kuma akwai agreement akwai yarjejeniya tsakanin da gwamnati tare cewa idan na bar aiki zai biya ni pension har in mutu yanzu ya kuke so kawai a cire ma wani adashin dole din nan domin adashin ba adashin gata bane adashin mutuwa ne don wallahi mutuwa muke ya kan abin da cikin mu a Kano mun fi dubu a cire mu a cikin wannan a mai da pension yan sanda bai daya To nan gaba a cikin shirin za mu ji abin da shugaban kwamitin Majalisar Dattawan Najeriya kan sha'anin ma'aikata da lamuran fansho ke faɗi dangane da wannan batu a dakace mu. Harkan ba ya kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara. Madalla. Masoare a kwanakin baya mun tattauna da Sanata Ibrahim Shekarau da ke zaman shugaban kwamitin harkokin aikin gwamnati da lamuran fansho na Majalisar Dattawan Najeriya dangana da wannan batu kuma ya yi ƙarin haske. hukumar fensho tana bin federal government sama da biliyan 500 yanzu kwamitin yana kokarin cewa tun da mun san da wuya a ce za a ɗauko biliyan 500 a biya muka ce to a zo a yi wani yarjejeniya da fahimtar me za a dinga yi ana ragewa yanzu haka akwai wannan shawarar doka da wasu suka kawo daga cikin yan majalisa kuma an turo kwamitin wato sai ka auna a tsarin da na irin abin da aka ce cinyedu na garatuti idan aka abu aka baka garatutin nan tashi daya ka je ka banzatar da shi to za ka kwana ciki wannan sabon tsarin shi ne ake wa mutum gata da cewa duk wata bayan kayi ritaya ba a son ka ta gayyara fenshin ya zama yana da kauri saboda ana juya shi yana dan karuwa yana karuwa sai ka ga wata za a waye gari ma in kai sa'a ka sami kamfanin mai kula da fensho suna juya kuɗin yadda ya kamata sai ka waye gari kana karɓar kuɗin da ya fi masan da kana aiki to wannan gaskiya yan fensho su suke ganin mutum yana da wajen miliyan bakwai an ɗauko miliyan ɗaya ko miliyan biyu an bashi shi kuma yana da larurar watakila miliyan hudu sai a ce ba za a bashi ba domin ana ci ne gaba dalili taru maka ana baka kaɗan kaɗan to yin wannan larurori sai ka auna abin da ake cewa kana da illoli biyu wani ya fi sauki akwai illar in aka baka ɗungurungun ka je kai cinye du ka tsuguna akwai kuma wannan watakila ba a baka gaba ɗaya ba matsala ta zo maka mai girma amma ba za ka iya karba duka ba sai dai a ci gaba da baka wannan kaɗan kaɗan abinda watakila muke ganin za a iya gyara a dokar kila a ba da wata ƙofa ko wata ka'ida idan mutum ya zo da wata fitacciyar larura misali ka zo baka da lafiya kana buƙatar za a yi maka wani aiki ko watakila ba sai an kai ka wani asibiti na musamman ga kuɗi a ji ai an ce to wannan shine muke duba yiwuwar yadda za a sake ba da ƙofa. su pension administrators watakila a ce ga wasu ka'idoji idan mutum ya zo da irin wannan larura za a iya ɗaukar wasu mankode a bashi sanata ibrahim shekarau kenan kuma da shine shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau ya kammala sai makon gobe idan allah ya kai duka da an so shi ya inganta kasa ta karar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta Yanzu a madadin daukacin abokan aiki, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Ni garba ina tausan kanmu ba ma fatawar ne samu. Daga shirin 'yan ƙasa da hukuma a halin yanzu zan sada ku da Suleiman Muni Barma ɗauke da sharhin jaridun jamhuriyar Nijar. fara a sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Air Info wacce ta ruwaito cewa wasu gwamman 'yan ta'adda sun ajiye makamai a karamar hukumar inates ta gundumar ayyurin jihar tilaberi sakamakon farmakin da sojojin niger ke kaiwa ba kakkautawa a 'yan kwanakin nan lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar wani kwamandan 'yan ta'adda malam musa jaridar ta kara da cewa wata majiya mai tushe ta tabbatar mata da cewa kawo yanzu 'yan bindiga kimanin talatin ne ke can zaune a wata cibiya da ke birnin yamai inda ake basu kulawar musamman yayin da ake sa ran karɓar wasu abokansu masu tarin yawa da ke kan hanyar miƙa hukumomi nasu makaman jaridar Le sahel na cewa taron majalisar ministoci na ƙarshen mako ya tantauna akan hanyoyin da za a kullo wa matsalar bara bayan la'akari da yadda yawan masu zuwa kasashen waje domin shiga sana'ar bara daga nishar ke lullunkawa a kulliyomin galibinsu mata ne da yara ƙanana kuma bayanai na nunin wata sabuwar dubara ce aka bullo da ita da nufin fitar da 'yan cilani zuwa kasashen waje ta barauniyar hanya sabili kenan taron ya umarci ministocin da ke kula da wannan fanni su ɗauki matakai cikin gaugawa don zakulo waɗanda ke gaban wannan ƙazamar haraka domin su fuskanci hukunci mai tsanani. Jaridar Lactualite ta ce, ƙungiyar Amnesty International ta yi Allah wade da tallafin da ƙungiyar tarayyar Turai ke baiwa jami'an tsaron da ke kula da gabar tekun Libya. waɗanda suka yi ƙaurin suna wajen cin zarafin 'yanci ranar da ke ƙoƙarin tsallakawa zuwa ƙasashen yammaci jaridar ta ce a rahoton da amnesty ta fitar a tsakiyar watan nan kungiyar ta ce bai dace ba kungiyar eu ta ɗauki ɗawainiyar masu tsaron gabar tekun libya ta ba su horo da kayan aiki alhali tana da masaniya akan ukubar da bakin haure ke fuskanta idan aka kama su akan ajiye su ne a gidajen yarin ƙasar libya inda babu zancen mutunta 'yancin ɗan adam ko zaratan. Mu karkare da jaridar Lebanon wacce ke cewa ana fama da kuma bayan hada-hada a kasuwannin dabobin niger sanadiyar annobar corona domin cutar kwata-kwata ta hana wa 'yan kasuwar kasashen waje irin su Najeriya, Mali, Libya da dai sauransu shigowa wannan ƙasa. Matsalar da a ɗaya gefe ta hana wa 'yan koren niger kai dabobi zuwa waje. Sule Mummuni Barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger masu mu da haka muka zo karshen wannan shirin na musamman da ya zo muku daga nan birnin kwannin janguriyar Nijar tare taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai a madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ni Haruna Mamman Bako ke ce da ku ku kasance lafiya daga nan birnin kwannin janguriyar Nijar assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu.